بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode wa Allah maɗauki da ya sake haɗa mu ya tara mu a wannan marece na asabar goma ga watan ramadan a shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara na hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shine ashirin da shida ga watan biyar na shekara ta dubu biyu da sha takwas tsarin miladiya a yau insha Allah ta'ala a ci gaba da darussanmu na tafsiri a wannan wata mai albarka kuma a wannan masallaci mai albarka a unguwar galadanci a birnin kudin jihar jigawa za mu karanta ko kamar da muka ji ya karanta mana a suratu ali imran aya ta ɗari da hamsin da uku zai mu yi magana akan ma'anarta a dunkule amma ba mu karanta abin da malam sa'adi ya ambata ba wanda muke bi a cikin wannan karatu bayan nan insha Allah za mu bi wannan sai kuma bayan ta aya ta ɗari da hamsin da hudu inda Allah subhanahu wa ta'ala yake magana akan yadda al'ummar musulmi ko waɗanda suke tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan lokaci suke yanke biyu bayan ya faɗi cewa id tus'iduna wa la taluna ala ahadin war rasul yad'ukum fi ukrakum yayin da kuke gudu kuka dage da gudu wala taluna ala ahadin sashen ku baya waiwayar sashe kowa yana ta kansa والرسول يدعوكم في أخراكم منزوكم صلى الله عليه وسلم ينا كرنكو كداو زوا قليشي سألوك سينا باينكو شين لك الشيء أتكنكو يا في قصد أبو كنغا با ألوك فأثابكم أي فأثابكم الله با أصاب بني أثاب نجزائي نثوابي فأثابكم أي فالا jazakum ya saka muku ghamman bi ghammin damuwa da wata damuwar wasu malamai suna fassara shi damuwa akan damuwa likai la tahzanu ala ma fatakum dan ya jarrabe ku kuma dan kada ku samu damuwa da nadama da bakin ciki akan abin da ya same ku a ya kubce muku na nasara da ganima wala ma asabakum ko kuma abin ya shafe ku na kisa da kuma raunuka da aka ji wannan likaila wasu malamai suna cewa laɗin nan za'ida ce ma'ana Allah ya yi wannan ne don ku samu baƙin ciki akan abin da ya kurce muku da kuma abin da ya shafe ku wasu malamai suka ce a'a tana nan akan babinta don kar ku damu don kar ku samu bakin ciki kuma Allah madauki ya gaya mana baya wala tahinu wala tahzanu to kuma ya zai ce yayi abu dan a bakin ciki Usman suka ce a abinda ake nufi dai kenan cewa dan ku bakin ciki akan abinda a dan kar ku bakin ciki akan abinda ya same ku domin dama ba a san mutum ya zama ya sa damuwar da baƙin cikin shine hannunsa shine babban abin da ya dame shi wallahu khabirun bima ta'malun Allah masani ne mai zurfin sani kuma da abin da kuke aikatawa Allah subhanahu wa ta'ala ya san komai babu abin da yake ɓoye masa thumma anzala alaikum min ba'di al-ghammi amanatan sannan bayan wannan damuwar sai Allah ya saukar muku da amanatan aminci kwanciyar hankali security da natsuwa nu'asan ya zo muku a tsari na a cikin halin har kuka samu nu'as nu'as ne gyangyaɗi an samu kwanciyar hankali da gyangyaɗi ya zusha ifatan minku wanda yake lullube wasu daga cikinku al'imamu tabari ya roto daga asuddi yana cewa asalin wannan abu lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan an yi wannan yaki na Uhudu su mutanen Makka sun kama hanya sun tafi Makka akan hanya sai suka aiko cewa baɗin mu haɗu ko a zo a sake haɗuwa a Badar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce eh na'am na'am ayi din bai tsorata ba to shine sai wasu daga cikin musulmi sai suka tsorata suka razana karfa ya zama mutanen da dawowa za su su shiga madina su yi ta'adi shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce a'a ba haka za a yi ba ku je ku duba aka tura wani ya je ya duba inda kafiran suke su mutanen makka yace in kun gan su akan lodin kayan su suka zauna sun sauka daga dawaki suna zaune ne akan kayan su suna hutawa to ƙarya suke yi ba dawowa za su yi ba maka za su tafi in kuma kun gan su akan dawakinsu suke faɗin wannan magana to dawowa za su yi a yi sake wani yaƙi sai aka je aka duba sai aka same su akan kayan su a zaune shi ne a lokacin yake gaya musu kowa ya kwantar da hankali babu wani abu kwanciyar hankalin da ta zo wannan ne har wasu suka fara gyangyaɗi sai Allah saukar musu da gyangyaɗi Abu Talha radiyallahu ta'ala anhu har yana bada labari yana cewa gyangyaɗi ya same shi har sai da takwabinsa ya riƙe faduwa ya kwashe ya fadi ya dauko ya riƙe ya sake kwacewa ya fadi yana dauko nan ya saboda tsabar gyangyaɗi to kaga idan ba a samu natsuwa ba ina za a samu gyangyaɗi to ne shine asalin zancen da Allah maɗuki ke a wannan gefe shine ma'ana summa anzala min ba'dil ghammi summa anzala alaikum min ba'di al-ghammi amanatan sannan sai Allah ya saukar muku bayan wannan damuwa da kuka shiga an yi kisa da yawa an rasa dukiya har an tsorata ko an razana ko an ce an kashe Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya saukar da amanatan nu'asan mallu sun ce wannan nu'asan badal ne na amana cewa Allah ya saukar da aminci wanda irin aminci gyangyaɗi mana gyangyaɗin shine amincin har kuka rika gyangyaɗi kuna hutawa a wata ayar suratul anfal Allah duki ya faɗi abin ya sanya amanatan ɗin maf'ulan li ajlihi kamar yadda wasu malaman suka fassara nan ma shi ake nufi amma an ƙaddama shi ne an gabatar da shi shi kuma nu'asan maf'ulun bihi ne ma'ana kamar yace ne thumma anzala alaikum thumma anzala alaikum min ba'di al-ghammi nu'asan sannan Allah ya saukar muku da gengedi amanatan li ajli an yakuna amanatan lakum an fahimci abin yawa wannan suka ce zai iya tafiya daidai da fadin Allah mun kiya suratul anfal idh yughashikumun nu'asa amanatan minhu yayin da gengedi yake lullube ku yadda kai yayin da Allah madaukaki ya lulluba muku gengedi idh yughashikumun nu'asa nan an-nu'asa shine maf'ulun bihi amanatan shine wannan maf'ul li ajlihi tun ka sa shi akan wannan da wancan za su fassara juna yau kuma kowanne dai mutum ya fassara ina daga cikin abin da malamai suka ambata dangane da fassarar wannan ma'ana a takaice dai ba zancen hawul larabci ne a gaban mu ba Allah madaukaki ya saukar da gengedi akan muminai ya lullube su don ya zama aminci gare su da kwanciyar hankali ya cire musu tsoro duk inda aka samu amanatan abinda ake da amanatan shine al'aman kamar ne fassara mana security nutsuwa kwanciyar hankali aminci kaga me ma'anar kuma me ma'anarsa tafiyar tsoro da tafiyar firgici da babu razani an fahimci abin to wannan Allah maɗauki ne ya saukar akan muminai a wancan lokaci wannan ya nuna cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana aikin da ya so a lokacin da ya so kamar inda ya faɗa a baya sanulqi fi qulubi alladhina kafaru ru'ba bima ashraku billahi ma lam yunzil bihi sultan kun ga wancan shi ma haka wannan duk aiki ne da Allah madaukaki yayi a yaushe yayi tun fil azal yayi ko ku lokacin da abun ya auku yayi aikata shi lokacin da abin ya auku ya aikata lokacin yaƙi a lokacin da Allah ya saukar da wannan gyangyaɗin da amanar da sauransu kuma a wannan lokacin ne Allah ya jefa tsoron a zukatan kafirai me ya dalilin da yasa nake wannan zance a babin asma'i was sifati a aqida wajibi ne mutum ya yadda da dukkan abin da Allah maɗaukaki ya siffanta kansa da shi na wani aiki da ya aikata kuma kar a yi masa tawili da cewa wani abu daban ake nufi kamar da wasu masu bin makarantar ilmul kalami suke aikatawa kamar mu'tazilawa da asha'ira maturidiyya da makamantansu da suka ɗauki makarantar kullabiyya musamman abin da ya shafi al-af'al al-ikhtiyariyya ayyuka da Allah yakan zaɓi in ya ga dama yayi in ya ga dama ba zai ba su ne ayyukan da suke da alaƙa da mashi'a su ne kuma ake cewa a sifatun fi'iliya siffofi na fi'ili na aiki mun sha magana a kansu siffofin Allah malamai suna kasa su kashi biyu kwa siffofin zati da siffofin fi'ili siffofin aiki na zati su ne waɗanda tun fil azal suna tare da Allah kuma babu lokacin da za a ce ba sa tare da zatin Allah kamar ilimin Allah Allah ya san komai tun fil azal babu lokacin da bai san wani abu ba an gane to wannan sifa ce ta me ta zaci tana tare da zacinsa. Allah mai ilimi ne Allah mai gani ne Allah mai ji ne duk waɗannan suna tare da shi tuntuni Zacinsa yana nan tare da shi abubuwan da ya ambata mana na al'af'al ko in ce al'asifatul khabariya game da suke kiransu siffofin da in ba dan labari ne ya zo mana da su ba ma'ana ƙur'ani ne ko hadisi ya faɗa ba da hankali kaɗai ba zai ce akwai su ba su ne irin siffofi da suka yi kama a sunansu da siffofinmu ko hannu ko fuska ko Allah maɗauki ya dangana wa kansa fuska ya dangana wa kansa hannu ko to waɗannan abubuwan saboda ƙur'ani ne ya zo da su hadisai ne suka zo da su wajibi mai yanda babu ƙaryatawa to wannan siffofin fi'ili kuma sune ne siffofi da suke da alaka a ce Allah ya yi kaza ya aikata kaza ba wani abu ne da ya ƙumu bi zatihi yana tare da shi a zatinsa tintini ba an gane amma ya aikata shi a wani lokaci wanda ba koyaushe yake aikatawa ba in ya ga dama ya aikata suna ake ce masu asifat alfi'iliya siffofi na fi'ili to daga cikinsu akwai waɗannan mazhabar ash'ariya inda suka kuskure wasu daga cikin magabatansu suna tabbatar da sifat alkhabariya su hannu da kafa da sauransu da irin waɗannan da Allah maɗauki ya faɗa manyan malamansu na baya suna tabbatarwa wasu daga cikinsu duk da ba zancen wannan ne da yau ya shigo cikin ayabin nan muka zauna domin sa ba amma ya mun biyo ta kansa ne saboda magana akan wannan asifat al-ikhtiyariyya su sai suka ce as-sifatul ikhtiyariya kuwa ba su yarda da su ba sai dai a ce Allah ya siffantu da su tun azal wannan yasa suka faɗa kuskure hatta abin da ya shafi maganar Allah in nan sai su ce ayi maganar Allah sai amma kadima ce ma'ana tana can tun azal kenan lokacin da aka saukar da alqur'ani me aka saukar yaushe aka saukar da qur'ani saukar wanda aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaushe aka saukar ai sai da aka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a duniya sannan aka saukar masa da alqur'ani in aka ce duk maganar Allah kadima ce kawai la ta ta'allaqu bi waqa'i'a wa hawaditha allati taqa'u wa tahdathu fi waqti huduthiha wa wuqu'iha to kun ga an canza magana ma ma'ana in aka ce maganar Allah kadima ce kamar da ash'ariya suke cewa maganar Allah guda ɗaya ce wai ya yi ta sau ɗaya ya gama ba ya sake wata magana wani kun gana ƙasa ga Allah maɗauki na ƙasa ce shi yasa har suke cewa ƙur'anin nan da ke hannun mutane ba za a ce masa maganar Allah sai dai a ce ibara ce an kalamin lahi wato bayani ne da ake faɗi dangane da maganar Allah ma'ana kenan lafazin ba daga Allah yake ba ma'anar sai kawai daga Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya faɗi waɗannan kalmomin kun ga kenan ashe qur'ani wa ya faɗe shi manzon Allah kenan kun ga akwai hatsari a wannan ko babu to wannan ba zancen ilma maganar ilmul kalam ko maganar sifofi zamu ba amma nan zancen da muke su ash'ariya sun ɗauke ta ka'ida as-sifatul fi'liya ba sa dangana wa Allah su sai a fassara su da wasu ma'anoni in aka ce Allah maɗauki ya saka ya ce zai yi wani abu ko ya ji kai ko ya yi rahama sai su fassara rahaman nan sai su ce ai abin da ake nufi iradatu al-isaba iradatu al-isabati wai yayi nufin ya ba su lada ne shine abin da ake nufi da rahama wai sai su ce ai ita rahama abin da ake nufi da ita rauni ne a zuciya dan me ko Allah za a siffanta shi da rauni a zuciya sai su ce a ba rahama ake nufi ba Allah baya rahama kun taɓa ji wannan zancen shi yasa ma da yawa mutane ba san meye ash'ariyar ba a wannan littafin da ake kora na ash'ariyar duk akwai wannan zancen cewa ba za a ce Allah yana da rahama ba sai dai a ce Allah yana da nufin ya ba da lada Allah yana da nufin ya sa ka aljanna wannan ko kun ga duk kura-kure ne akwai ƙaryata Allah da ƙaryata manzon Allah in baka kira su sun ƙaryata ba saboda za su ce maka ba haka suka bi don tawili suka yi canza ma'ana ce canza ma'ana kuma ba dalilin ta. Allah ya fi kowa sanin abin da zai siffanta kansa da shi tun da yace yayi yanzu wannan abun an anzala alaikum min ba'dil gammi dan Allah kowa ka tambaya yaushe aka yi wannan abu tun fil azala yi? ko kuwa wai su abin da suke tsoro Kar ka ce an yi a wannan lokacin sai a ce a ah, ashe Allah canje-canje suna shafar zatinsa wani abu sabo zai zo ya auku ga zatin Allah to Allah ku baya canzawa don haka sai a ce wannan bai faru ba kaga wancan abun cewa Allah wasu abubuwa ba sa aukuwa daga gare shi ai su suka faɗa ba Allah ne faɗa ba saboda hanyar da suka bi na tabbatar da wujudin Allah ta magana tariqatul eh, hudus hudufil alam da makamancin wannan shine ya jawo su suka shiga cikin wannan tariqatul a'rabi mun sha bayanin ta a wasu munasabat ba na so ne shiga cikin wannan maganar da zurfi na san wanda bai karanta ta ba zai fahimci zancen da muke ba amma wannan ayar dai Allah maɗauki ya gaya mana a ta cewa ya yi wani abu wanda ba tun fil azal yayi shi ba kun yarda da wannan kamar yadda ya magana da manzon Allah sallallahu alaihi kamar yadda ya magana da annabi Musa a shi ya magana da annabi Musa a lokacin da aka halicci annabi Musa a lokacin da annabi Musa ya kai munzalin a bashi annabci a lokacin da aka bashi annabci shi ne aka magana da shi aka ce ya zo kuma ya zo innaka fil wadi eh? al-muqaddas tuwa ya shigo cikin wannan alwadi kuma Allah ya magana da shi yaushe aka yi wannan maganar a lokacin da annabi Musa ya zo to in aka ce zancen Allah ɗaya ne to wannan zancen kenan ba a yi shi ba kun gane magana ta to haka ne duk sauran ayyuka ka ɗauke ta ƙa'ida Allah baya ƙarya Allah ya fi ka sanin me zai faɗa dangane da kansa don haka in ya ce Allah ya yi kaza to a ɗauke shi yadda ya faɗa ɗaukar abubuwa a zahirinsu wani shi ne asali in ana nufin ba zahirin ba to sai an samu dalilin da ke nuna cewa ba zahirin ake nufi kuma daga nassin ba daga tawilin bakin wani ba an fahimci wannan zancen yau da aka isbatin as-sifat yana daga cikin abubuwa na asali da hatta mutaqaddimun daga cikin malamai kafin wannan harkar ta ilmul kalami ta zo duk ba su taba ma tambaya akan wannan ba babu sahabin da ya taba tambayar annabi sallallahu alaihi wasallam akan sifofin Allah ba sa yi haka tabi'ai duk sun yarda da abin da Allah yake faɗi a yaushe ya faɗi wannan magana a lokacin da abin ya faru kar wannan maganar ta cewa ai wani canji ya shiga zatin Allah duk daga baya ne bayan an shiga falsafa an shiga ilmul kalami suka kawo mutane wannan irin zancen Allah daban yake halittarsa daban take dan mun ji ya faɗi wani abu da sunansa ya yi kama da abin da ke tare da mu to baya nufin irin namu ne don haka in ya ce yana ji to ai ma muna ji amma jin mu ba irin nasa bane don haka in an ce Allah na da hannu Allah na da kafa Allah na da fuska ba bukatar hankalinka ya tashi waye ya faɗa farkon tambayar ka waye ya faɗa Allah ne to in shi ya faɗa kai kuma yanzu ka zo ka ce a Allah ne na san ka sosai wannan kafar bata dace maka ba ga abin da ya dace a ce kaga ga shi bai san kansa ba ko ba haka bane baka buƙatar wannan tawili ka faɗawa wa Allah abin da ya faɗa amma sai ka ce duk abin da Allah ya ce yana da shi to daban yake da irin wanda muke da shi hannun Allah ba irin na ɗan adam bane ko fuskar Allah ba irin kaɗan dan adam bace amma karka ce wai saboda an ce fuska sai nan da nawai har ka ji na cewa wai tsikar jikinsa tana tashi an ce Allah ne ka wa ya faɗa ne Allah ne ya faɗa sai ka faɗa yadda ya faɗa ran kiyama an ya kama kai ne ce Allah kai ka faɗa Qur'ani dan baka da hujjar wancan tawilin amma kana da hujjar wannan kalmar da ya faɗa Qur'ani an gane wani abu to haka kuma ka zo cikin sifatul fi'liya din kar a shiga wannan babin cewa dan me za a ce Allah ya saukar Allah bai saukar ba dan me za a ce Allah yayi rahama Allah bai rahama ba a'a wani abun yake nufi wannan tawulin duka ba a bukatar sa yana da cikin sababin bata addinin musulunci da bata masa ma'ana da rage masa karfin isar da sakonsa a zukatan masu sauraron alkur'ani da kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu kyale wannan ثم أنزل عليكم من بعد الدم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم wannan ah, shi amincin wato gengedin ya lullube qa'ifatan minkum jumhurin malamai sun karanta yagsha da ya'u malaman kufa hamza da kisa'i da khalaf sun karanta tagsha qa'ifatan kuma sai suka ce in an ce tagsha to yana koma zuwa ga amanatan in kuma an ce yagsha yana koma zuwa ga mene nu'as hmm. yagsha qa'ifatan minkum yana lullube wasu daga cikinku wa qa'ifatun wata ƙwa'ifar kuma ma'ana kun ga an ce ƙwa'ifa nan ce ƙwa'ifa wani yanki wani ɓangare na ku da ake magana da ku wa ƙwa'ifatun wani ɓangaren kuma qad ahammathum anfusuhum rayukansu sun himmatu da sun sa musu hammi ahammat ma'ana alqathum fil hammi sun jefa musu hammi da damuwa ma'ana ba su zamu da komai ba sai rayukansu tunaninsu rayuwarsu rayuwarsu ita ta sa su zuwa cikin damuwa menene yasa suke wannan me ko kuma me yasa Allah muke faɗi wannan ga abin da suka aikata Ya gumnuna billahi ghayra alhaqi wannan jahiliyyati suna yin zato zaton da ba na gaskiya ba dangane da Allah wannan jahiliyyati zato irin na jahiliyya malami sun ta tattauna akan wani zato ne nan babba daga cikin zaton da suka yi mummuna dangane da Allah shine mu fa tashin hankali ya riga ya zo musuluncin nan an kare shi kenan wannan zato ne mummuna ko kyakkyawa mummuna ne sun ɗauki cewa musulunci ya kare kenan tun daga shi an yi da'awa cewa an kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk da ya bayyana ba haka bane amma sun riga sun firgita wasu suka ce ai shikenan musulunci ya kare yanzu kenan abinda Allah maɗauki ya sanya duwan yau ga waɗannan gobe ga waɗannan nan zai tabbata a hannun kafirai nasara ta tabbata a hannun kafirai ba dama ba za a ci nasara ba musulmi ba za su ci nasara ba Allah ce wannan zaton zannan jahiliya zato ne irin na jahiliya domin jahiliya dama ba sa kyakkyawan zato ga Allah subhanahu wa ta'ala ya kuluna suna cewa duk dai wannan ta'ifa ta biyu su ne masu wannan zan mu magana akan suwaye yaquluna suna cewa hallana min al-amri min shi shin muna da wani abu ne ma a cikin wannan lamarin malamai sun ce wannan istifhami ne na inkari kamar suna cewa ne an ba mu da komai ma'ana ba a ɗauke mu komai ba da an zo an yi shawara da mu shi ne abin da suke nufi ma'ana mu ai ba mu da komai ma'ana da muna da komai da wani abu ne mu da an yi shawara da mu da an yi shawara da mu ko da ba a yi wannan ta'adin ba ga musulmi haka wasu suka ga faɗi qul sai Allah ya ce ka ce innal amra kullahu lillah lamari duk na Allah ne ba na ku bane dama ba kuma na kowa bane kun ga su wannan suna sukan shugabancin yakin ne eh dan mai shugabancin yakin bai shawarce su ba to anan tambaya ta zo siffan nan da kuke bi siffofi masu iri waye da irin wannan magana zato da Allah zato mummuna ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma Allah subhanahu wata'ala ko shi sa malamai suka ce masu wannan maganar munafikai ne munafikai ne ba cikin mumine ba amma khitabin ya zo ana cewa kum kuma aka ce qa'ifatun minkum ko saboda me saboda a lokacin da gangar jikinsu suna tare da muminai shi yasa ake magana khitabi na ku ku ku ake cewa ba su ba an fahimci wannan to shine wasu suke tambaya a'a ba mun karanta a baya ba cewa munafikai da aka fito yakin ugudu sun ware sun gudu ko karkashin shugabancin abdullahi bin ubay bin salul to za a samu munafikai kuma a cikin yakin har a siffanta su da wannan ya dace a nan tabbar ko bai dace ba yau tana da ma'ani tana buƙatar amsa malamai sun bada amsar lalle masu wannan maganar tunda akwai sukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da tuhuma akai to lalle munafikai ne suka ce maganar cewa Abdullahi ibn Ubay ibn Salul kamar da yazo a littafan sira ya janye wasu daga ciki wajen mutum ɗari sun tafi baya nufin gaba ɗaya munafukan sun tafi ba a yakin da su ba an gane wannan akwai wasu daga cikinsu kuma sun tsaya kuma an yakin da su kuma su ne masu wannan magana yau ba ainihin tsawarin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masu imani ba an gane wannan domin mai wannan mummunan zato ga Allah mai kuma tuhumar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me yasa bai shawarce su ba sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai maka wannan an gane sai dai munafikai Allah ya sa kun fahimci wannan ibn kathir ya kawo riwayoyi ko akwai riwaya musamman wadda take da munasaba da wannan ah, da ya ambace ta a cikin tafsirinsa ibn ishaq ya ruwaito kuma da tahdifi sarraha bit ma'ana ba an ana yayi ba ya faɗi wanda ya ruwa ya ruwaito masa shine yahya ibn abbad shi kuma ya ruwaito daga abdullah ibn zubair az-zubair shine yake wannan magana cewa yana cikin ana cikin harkar yaƙin nan ya ji da kunnansa ya jiyo mu'tib ibn qushayr shi kuma an san shi a cikin munafikai yake shi ne yake faɗin wannan magana cewa hallana min Amri min shay an fahimci wannan yawa az-zubair ibn al-awwam ya ji shi da kunnansa yana faɗin wannan magana kun ga kenan ashe su masu wannan magana munafikai yau a ibn kathir ya ambace wannan kuma da riwaya ingantacce haka nan al-baihaqi shi ma ya ruwaito wannan riwaya don haka munafikai ne masu wannan zance musamman ƙari gashi na fi anfusihim ma la na lak ga wannan sufar waye suna koyewa abin da ba sa bayyana maka suna koye shi a cikin rayukansu halin su waye masu wannan munafikai ne kuma duk wannan sifa ce ta zargi yukhfuna fi anfusihim ma la yubduna laka suna koyewa a cikin kirazansu a zukatansu ma la yubduna laka abin da ba sa bayyana maka daga abda yubdi yaquluna suna cewa to ga ƙarin magana har yanzu dai law kana lana min al-amri shay'un ma qutilna hauna dun mu muna da lamari a hannunmu da mu ne masu tsarin wannan yakin da mu za a nemi shawararmu da ba za a kashe mu a nan gumba za mu ba da shawarar da za a fita a samu mafita dan Allah wanne mai yadda da manzon Allah ne sunan zai faɗi wannan magana an fahimci abin da haka tabbas wannan ra'ayin munafikai ne magana ce ta munafikai suna cewa ma qutilna hahuna ai da ba a kashe mu a wannan wurin ba qul sai Allah ce ka ce musu ya ga manzon sa sallallahu alaihi wasallam law kuntum fi buyutikum da a ce a gidajen ku kuke wanda gidaje shine mahallin tsira daga mutuwa duk inda kake mutuwa ta biyo ka abokin gaba biyo ka ina zaka gida ko da ba kofa a gidan nan za ka zo ka shiga Ga shi kana tsoron abokin gaba zai zo ya shigo amma za ka zo ka shiga ko dan da niyyar ka bada kariya ga matanka da 'ya'yanka gida za ka tafi ba mai zuwa ana yaƙi ana bala'i a gari kaga ya tafi daji duk bala'in da ake maimakon a gudu ina ke tafowa gida ake zuwa ko ka zo ka bada kariya ko kuma ka ɓuya in za ka iya ɓuya shi sa Allah ke kawo mu nan potential ya kawo misali da me da gida bai ce da kun hau bishiya da kun hau dutse ba duk waɗannan abubuwan kuna ganin dama duk na Allah ne a waje ke gida ko gani kake gidanka ne tare da cewa Allah ne ya halicce wannan gidan naka an fahimci abin sai kai kamar idan ka shiga gidanka ka gama tsira to sai sai law kuntum fi buyutikum labarazal ladina kutiba alaihimul qatlu da waɗanda aka rubuta musu aka wajabta musu cewa lallai ma'ana rubutu ya tabbata a kansu cewa za su mutu labaraza da sun fito an gane labaraza allazina kutiba alaihimul qatl ila mabawji'ihim an an fahimci abin law kuntum fi buyutikum labaraza allazina kutiba alaihimul qatl ila mabawji'ihim da a ce ma kun zauna a gidajenku to da waɗanda aka rubuta musu aka wajabta aka sa lalle za su mutu da sun fito ila mabaji'in zuwa makwancin su ma'ana mutuwar da ta je musu zuwa makwancin su an fahimci abin duk inda kake mutuwa za ta zo babu yadda za a yi mutum ya guje wa mutuwa wali yabtali Allahu ma fi sudurikum kuma Allah ya duk waɗannan abubuwa ne dan ya jarrabi abin da ke cikin kirazanku wali yumahhisa dan ya tankade da rereya ya gwada ya tsarkake ma fi qulubikum abin da ke cikin zukatanku wallahu alimun bi zati sudur Allah masani ne da hakikanin abin da ke cikin kiraza zati sudur al ashiya allati fi sudur duk abin da ke cikin to Allah yana sane da shi ah, don haka wannan maganganu na munafikai ba su canza abin da Allah maɗauki ya hukunta ba kuma mutuwa kamar da Allah maɗauki ya faɗa tana nan akan kowa duk inda mutum yake wannan zamu zo insha Allah mu ƙara bayani akan su cikin fa'idoji da zamu ji insha Allah ta'ala yau abin da zamu karanta daga littafin malam duk da lokacin ma ya tafi ko mun cinye shi a wannan bayani lokacin ne nan da nan sai ya wuce ko karawa za a yi yi. zakiru hun ta'ala halahu Allah maɗauki yana tuna musu halinsu fi waktin idamihim a lokacin da suka fadi anil qitali wurin yaƙi wa yu'atibuhum yana zargin su yana aibata su ala zalika akan haka faƙala sai Allah yake ce da su in tus'iduna ku tuna yayin da tus'iduna kuke gudu shine kuke dagewa daga jidd jadda ya jiddu hmm kuke dagewa wajen gudu ma'ana kuka jika cika gudu wala talwuna ala ahadin ba kwa karkata zuwa wani ai la yalwi ahadun minkum ala ahad ku baya karkata ya yayi ɗayansa kawai kowa yana ta kansa wala yanzuru ilayhi baya dubinsa bal laysa lakum hammun illa al'fira a lokacin ba abin da ya dame ku illa ku gudu wan najai min al kuma ku tsira daga wannan yaki wal halu annahu laysa alaykum khatarun kabir alhaliku a lokacin babu wani hadari babba akan ku Allah ya riga ya maganin abin ya tsaya id lastum akhiran nasi domin ku ba ma ku ne a ƙarshe ba a cikin mutane domin in aka ce an biyo ku da gudu wanda ya fi razana wane ne na gaba ko na baya na baya ma'ana na baya wanda yake baya kusa da mai korar to yanzu kafirai ne suka koro musulmi wanda yake gaba yana ta tika gudu ina bala'in yake ai yana bayansa to ga manzon Allah sallallahu alaihi yana ba yana cewa ku dawo amma ana gudu ai kaga ya nuna cewa lalle wannan abin da suka aikata razana suka yi sosai kuma sun aikata abin da Allah madaki ke zargin su a kansa a wuri shine id lastum akhiran nasi mimma yalil a'da kusa da inda abokan gaba suke wai bashirul haija kuma yake tinkarar har zukowar yaƙi da kuma barazana bal abin da ke ciki na gaske shine ar-rasul yad'ukum fi ukhrakum ga manzo sallallahu alaihi shine na karshe fi ukhrakum a cikin karshen ku ma'ana ba fi ukhra allazina kafaru ba ko fi ukhrakum ayyuhal mu'minun ma'ana shine a bayan ku haka ina za ku gudu kun yadda ku gudu shi a kashe shi shine abin da Allah mulki ke gaya musu to sai sai ai mimma yali na daga abinda wato layin musulmi wanda yake dabda inda kafirai din suke ya ƙulu yana cewa ilayya ibadallah manzon yana cewa ku taho nan ku taho gare ni ya ku bayin Allah falam tantafitu ilayhi sai ba ku juya ba ku waiwaye shi ba wala arastum alaihi ba ku bi ta kansa ba shi abin da ake nuna wala arastum alaihi kana kan hanya ka dan karkata ka bi ta wani wuri wala arastum alaihi falfiraru nafsuhu mujibun lillawmi shi kansa wannan gudun da kuka yi ya cancanci a yi zargi ma'ana sababi ne da zai sa a zarge ku a faɗi abin da kuka aikata cewa akwai kuskure a cikinsa wa da'watul rasuli al-mujibatu li taqdimihi ala nafsi a'zamu nauman kiran da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yayi wanda take sababa lalle a gabatar da shi da ransa akan ran su sauran musulmi wannan shi kansa ya fi zama abin zargi fiye da wancan na farko kamar ba ku gane hmm kun gane yawwa kyau ina jin daɗi a ce ba a gane a gudu daga yaƙi ne laifi ne ya cancanci a zargi mutum a kansa ko bai cancanta ba kai to annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ku dawo ku dawo mutum yana jin wannan kiran yana ƙara gudu akwai sallama ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ciki koko babu ma'ana kamar mutum ya ce ya bar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi a kashe shi shi mutumin kuma ya gudu to da wancan da wannan wanne ne yafi abin zargi wannan na biyu cewa a saki a bar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kashe shi ba ku damu da ransa ba kuna tunanin naku wannan abin zargi ne an fahimci abin to shine Allah madauki yake gaya musu ya za a yi ku wannan gudu bayan kuma war rasulu yad'ukum fi ukhrakum wannan shine fa'idar ambata musu a ina manzon Allah sallallahu alaihi yake da a gaba yake ana gudu kaga kenan da shi ake gudu ko amma a baya yake dan haka na gaban da suke gudu sun bar manzon Allah sallallahu alaihi a bayan su to shine yake cewa wa da'watur rasuli kiran da manzon Allah sallallahu alaihi yayi al mujibatu wadda take wajabta maka kai alan nafsi ko ali taqdimihi ala nafsi ka gabatar da shi akan ranka domin tunda ya kira ka ai ya kamata ka gabatar da ransa akan naka ran an gane to a'zamu lauman wannan halin ya fi na farko cancantar zargi bi takhallufikum anha saboda barin wannan umarnin ya kira ku ba ku amsa ba ya fi zama abin zargi fiye da gudunma da kuka yi Allah sa an gane to shi yasa da aka yi haka fa asabakum ghamman bi ghammin sai Allah ya baku sakamakon wannan gudun shine asabakum shi yasa dazu nake fadin fa asa zaka karanta ba fa asabakum bane fa asabakum daga maganar sawabi ne daga isaba iqa'u sawabi ala al-a'mali sai ya saka muku bisa aikin da kuka aikata na gudu da barin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya saka muku da ƙarin bakin ciki akan bakin ciki damuwa akan damuwa wannan ne babbar damuwa ce babbar damuwar sai labari ya zo muku cewa ai Kutila Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to wannan kuma kun ga yana nuna da ba imani wanda aka ce Kutila Muhammadu kuma ba zai samu damuwa ba ko gane ba amma kasancewar da imani a zuciyarsu da aka ce kutila muhammadu sai hankali ya ƙara tashi kuma ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an kashe alhalin ku ba a kashe shi ba to shine abin nufi ma'ana ai jazakum ala fi'likum ya saka muku akan ku, ghamman bi ghammin ai ghamman yatba'uhu ghammun bakin ciki damuwa wani bakin cikin da damuwar suna bin sa ghammun bi fawatin nasri wani bakin cikin na cewa nasara dai ta kufce wa fawatil ganimati ganima ma ta kufce wa ghammun wani bakin cikin kuma bin izamikum cewa kun fadi a yaki wa ghammun wani bakin cikin ansakum kulla ghammin wani bakin cikin kuma ya mantar da ku dukkan bakin cikin da ya gabata wa huwa sama'ukum shine jin da kuka yi anna muhammadan sallallahu alaihi wasallama qad qutila cewa Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma kashe shi wannan bakin cikin ya fi na farko ko bai ba ya fi walakin Allah bi lutfihi amma Allah madaukaki yanzu dan Allah da kai ne mai alƙalanci kai din nan dai kai din nan zaluman jahula ko da kai ne mai wannan hukuncin dan Allah ne za yi waɗannan sahabban shi yasa kaga in shi'a suna gaggawa su samu irin wannan ayoyi ba su gaya maka kuma ƙarshen ya aka ƙare ba ko sun kawo masa sai ai wasu ake nufi amma wasu da suna nan da wannan so ake dole sai ka yarda cewa ba mutanen kirki ba hmm. Allah kyauta Allah ba mu adalci da yake Allah shine Allah bayin nan kuma nasa ne babu kowa a tsakaninsu da shi shi ke sarrafa zukatansu bari mu ji me yi musu malam ke cewa walakin Allah bi lutfihi amma Allah madaukaki saboda tausasawarsa wa husni nazarihi li ibadihi da kyakkyawan kallon da yake wa bayinsa ja'ala istima'a hadhihi al-umur sai ya sanya taruwar waɗannan abubuwan li ibadihi al-mu'minin ga bayinsa mu'minai duka su zama khairan lahum alheri a gare su duka ya zama jarabawa ce ya muku wannan jarabawa ne dan ku samu bakin ciki cewa alheri ne a gare ku to ne shine ma'anar likai la hazanu din an gane yawwa shine sai ce faqala sai ce likai la hazanu ala ma fataku dan kar ku bakin ciki akan wannan abin da kuka rasa ya kubce muku minan nasri wa dhafari na cin nasara a wurin yaƙi wala ma asabaku ko kuma abin da ya same ku min alhazimati na faduwa a yaƙi wal qatli da kisa wal jirahi da kuma rauni da raunuka idza tahaqqaqtum in kuka tabbatar annan rasulullah sallallahu alaihi wasallama lam yuqtal ba a kashe shi ba hanat alaikum tilka almusibat to duk sauran musibin sai sai sauki sai suka zo suka tabbatar aka ce musu a'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai mutu ba yana nan da ransa sai suka ji duk kaman an warkar da su wancan abin da ya dame su kuma a lokacin suka samu karfi sai aka sake tsayawa waqtabattum biwujudihi kuka samu farin ciki da samuwar cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana nan wannan wujudin nasa almusalli mai shi gare ku an kulli musibatin wa mihnatin daga kowace musifa da kuma jarabawa an gane bi wancan uh, waqta battum ana nufin uh, kun yi ghibta ghibta shine fatan samun abu da farin ciki da shi sai kuke farin cikin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tare da ku wannan samuwa ta tare da ku abin rarrashi ne gare ku daga kowace irin musifa. domin duk mutumin da yake masoyi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana jin cewa wani abu ya same shi to dole hankalin sai tashi Wani kuma shine abin da ya auku ga waɗannan sahabbai suna jin cewa ya rasu an kashe shi sai hankali ya tashi ga wannan damuwa aka ƙara musu akan wannan babbar damuwa da Allah madauki ya so ya zama musu alheri sai aka ba da labarin cewa a'a bai mutu ba shikenan duk kowa sai ji kuma hankalinsa ya nutsu to ashe har yanzu akwai hope tunda hmm? manzon sallallahu alaihi wasallam yana nan ba a kashe shi ba kuma babbar damuwa ce kuna cikin yaƙi da manzo a kashe shi ba kaɗan ku duba fa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ina ya rasu a gadansa na kun a gababin nan mana a ɗakin Aisha a hannun Aisha radiyallahu ta'ala anha mana a sa ba a wurin jihadi ba amma duk da haka ku duba ku ga al'umma tashin hankalin da ta shiga lokacin da ya rasu to zu ku kaddara da ana cikin yaƙi aka ce an kashe shi ai ba mu tsayawa gaba ɗaya wani ma tsayawa zai a zo a yanka shi nan shi abin da yake fata zai zo a rayuwa na nasara nan sai tafi amma ku duba ba dukkan su suka yi haka ba a cikin su aka samu wanda yake cewa da kuka ji an ce manzo ya rasu to kuma ku tashi a kashe ku akan abin da manzon ya rasu a kansa ko ba haka ake ba wa mutu ala ma mata alaihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ku tashi ku je a kashe ku kuma ku mutu akan abin da manzon Allah sallallahu alaihi aka kashe shi akai a ina aka samu wannan maganar a cikin dai sahabbai din haka ashe kenan ba wai dukkan su suka yi waɗannan abubuwa ba kuma duk ma abin da suka yi Allah dai madaukaki ya gaya mana ya yafe shi na taɓa ba ku labarin kissar da ta faru da jawa wata rana suka zo ka'aba sai suka hauro ƙuraishawa wani gungu na mutanen maka a jikin ɗakin ka'aba sai suka je suka tambaye su suka ga wani a cikinsu ya dingina a jikin ɗakin ka'aba a inuwar ɗakin ka'aba suka ce waye wannan sai aka ce musu abdullahi bin umar ne wani ya nuna muku kawar jawa ba a cikin sahabbai suke ba ko samari ne da suka taso daga baya ba su san darajar sahabbai ba shi yasa ba su karatu a gunsu ba da su karatu a gunsu da ba su shiga wannan abin da suka yi na kafirta aliyu da kafirta sahabbai gaba ɗaya ba sai suka suka ce waye wannan aka ce ai abdullahi ibn umar ne sai suka je suka same shi kai abdullahi lokacin ya zama da cijama ya girma ga ilimi abu abdullahi ibn umar suka ce muna tambayar ka dan allah wasu tambayoyi guda uku kana sanar da cewa Usman bin Affan bai je yakin Badar ba yace eh sai suka ce Allahu akbar ma'ana hujja ta tabbata suna suna zagin Usman cewa bai je yakin Badar ba ai Badar da shi ba laisa min ahli badri da suka ji ibnu umar ya tabbatar musu sai suka yi allahu akbar aka yi kabbara sai sai to tambaya ta biyu da gaske ne usman yana cikin wanda suka gudu ranar yakin ugudu abdullahi bin umar ya ce iya eh, yana ciki sai suka ƙara allahu akbar ta biyu kenan tambaya ta uku suka ce da gaske ne kuma usman duk dai akan usman ku duba ku ba da gaske ne usman bai halarci sulhun hudaybiya ba bai atin rubuwan ba a yi da shi ba abdullahi ibn umar yace i e, ba yi da shi ba suka ƙara Allahu akbar ma'ana gaskiya ta tabbata har sun juya za su tafi sai ce ku dawo da ya gane an ce khawarijawa ne ya gane cewa khawarijawa ne domin za su tafi su yi amfani da wannan ne a matsayin hujja ta su ci gaba da zagin sayyidina Uthman sai ce to bari ku ji yaƙin badar Uthman bai je ba meye dalilin bai je ba manzon Allah ne sallallahu alaihi ya yace ya zauna a gida lokacin ruqayyatu yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matar Uthman ba ta da lafiya yace zauna kai jinyarta ko ga kenan rashin zuwan sa yakin Badar da izinin waye to banda wannan ba kawai ya zauna yayi jinyar bane sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka ci ganima ya raba ganima da shi amincewa nan wannan nuna amincewa ne ko ba nuna amincewa bane ya raba ganimar aka raba da Usman saboda gashi bai zo yakin ba amma saboda uzuri uzurin kuma da uzurin da izinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma man manzon Allah ce ba ta da lafiya matarsa aka ce ka tsaya kai jinyarta mun ji da na biyu maganar gudu yakin Uhudu yace da gaske yana ciki aka ce eh, yana ciki yace to ya gudu yana cikin waɗanda suka gudu da gaske to amma ai Allah ya ce wala kad afa anku ka da da wannan yake ina eh, yadda in ku Allah ya ce wala kad afa anku ba zan ba zan ce ya kare ba me ne uku maganar sulhun hudaybiya sai ce masa to ai sulhun hudaybiya asali dama da dan Usman din ma akai an zo za a yi sulhu kafin a zo sai manzon Allah sallallahu alaihi ya ce a duba a cikin sahabbai waye dan dangi a gurin mutanen maka kafiran maka ba su musulunta ba a lokacin wane ne danginsa suka fi karfi sai ka ce banu umayya sun fi karfi a maka a yanzu wa a cikin banu umayya aka ce sayyidina usman shine manzo Allah ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce to ka je ka wakilce mu ka ce mun zo ga mu kaza da kaza za mu yi umara shi dai ya tafi da ya tafi dan ya tattauna da su sakamakon an gawo an kawo labari ga manzon Allah sallallahu alaihi cewa ai an kashe Usman sun kare alkawari domin a ka'ida in ana yaƙi da mutane da wasu ba a kashe ɗan sako shi jaka da ba a kashe shi duk tsananin yaƙin aka ce ga wannan manzon yaƙi ne to ba a kashe shi haka dokar take har yanzu sai dai ya baɗi saƙonsa ya koma duk haushinsa da kuke ji to tunda ko aka ce an kashe Usman kaga mai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai cewa mutanen Makka sun warware alƙawari shi ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira mutane su zo su yi masa mubaya'a za a shiga ayyaki mubaya'ar asalinta dan ayyaki ne yakin kuma saboda jinin wa saboda jinin Usman shi ne shin fada hannunsa aka yi wannan bai'atul ridwan din hmm laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta ash-shajarati to tun da dama wannan aya ta zama dalili da yabo ga sahabbai waɗanda suka yi mubaya'a Allah ne ba da labari laqad radiyallahu anil mu'minina Allah ya yarda da mu'minai in yubayi'unaka yayin da suke mubaya'a gare ka tahta shajarati karkashin bishiya to shi yasa sai a duba sai a ga wane ne baya nan a cikin mutum dubu ɗaya da ɗari huɗun nan sai a ɗora masa laifi to su ba su san wannan abun ba sun ɗauka Uthman da gangan ya ƙi zuwa baya nan ko ya gudu sai a ɗora masa laifi asalin kissar kuwa a kansa ma aka yi ta za a je a ɗaura yaƙi ne a shiga maka a yaƙe su shine manzon Allah ne ce kowa ya kawo hannunsa ya mu bayan kuma kowa ya ɗora hannunsa ya yi mu baya a ya tafi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗauki hannunsa mai albarka ya ɗora a kan ɗayan ya ce wannan ta Uthman ce kaga kenan me aka yi an yi dukkan abin da aka yi misalihi Uthman ko ba haka bane to kaga to da yana gaya masa wannan sai ya ce to shikenan na barka je ka tafi da wannan hujjojin shine ya tafi jikinsa duk yayi sanyi shi ya zo neman hujjar la'ana da tsinuwa ga Uthman sai ya samu abin da ya karfafa masa son Uthman kuma zama abin da yake nema bai samu ba don haka ya yan uwa kullum ka rika daukar nasoshi kar su zama maka Sababin da zaka yi amfani da su wajen zage-zage da cin mutunci yawa amma ka fahimce su ka fahimci asalin su ka fahimci kuma dukan abubuwan da suke da alaka da su Allah ƙara mana ilimi to shine yake cewa falallah ma fi bunni albalaya wal mihan lalle Allah madaukaki ma dallada Allah da girma yake abin da ke cikin ma'ana Allah madaukaki yana da hikimomi da sirrori shine min al asrar wal hikam a cikin abin da ya shafi bala'i duk bala'i da kaga ya same ka akwai wani sirri a ciki akwai wata hikima a ciki kai ne baka sani ba hmm. falillah ma fi dhimmil balaya abin da ke cikin balaya wal mihan da jarrabawa iri iri min al asrar wal hikam ai ma dalla da wannan matsayi Allah ya sanya mana mu mu'minai a cikin bala'in da zai jarraba mu da shi lalle akwai alherai da yawa akwai kuma hikimomi shi yasa ake son bawan Allah ya rika tautsinin zuciyarsa duk lokacin da bala'i ya zo to kada hankalinka ya tashi ka fita daga hayyacinka ba a san mutum ya fita daga hayyacinsa akwai hikimomi da yawa daga ban sani lokacin ba zai isa ba da mun ambaci wasu daga ciki ko kuma mu karasa karanta wannan in yaso sai mu dawo kan tun anzala alaikum din ko kada lokacin duka ya kare sai ce wa kullu hadha dukkan wannan sadirun an ilmihi abu ne da ya zo daga ilimin Allah wa kamali khibratihi da kuma kamalar iliminsa da zurfin saninsa bi a'malikum da ayyukanku wa zawahirikum wa bawatinikum ya san zahirinku ya san batininku wali hadha qala dan haka yace wallahu khabirun bima ta'malun Allah mai zurfin sani ne dangane da ayyukanku ku kuna ganin zahirin al'amura da suke gudana bakin ciki ya faru an yi wa gobara ka faɗi an kashe ma wane ne wane ne an ma sata hankalinka duk ya tashi shi kuma a cikin wannan abun akwai wani sirri da yake hange ya kaɗe maka wasu abubuwa akwai hikimomi da kai baka san su ba wa yahtamilu anna ma'ana qawlihi likay la tahzanu ala ma fatakum wa la ma asabakum yani zai yiwu kuma ya zama abin da yake nufi annahu qaddara zalika al-ghamma abin da ake nufi shine Allah ya kaddara wannan bakin cikin wal musiba da wannan musiba alaikum akan ku likai tatawaffana nufusukum domin zukatanku su shirya wa bala'i duk lokacin da zai zo kada ya zama ya faru ku shiga cikin damuwa wa tamarranu ku horar da zuciyanku ala sabri akan hakuri alal musibati akan musibu wannan kuma fassara ce mai kyau ma'ana an yi wannan ne dan ku saba cewa horo ne ake muku ana training ɗinku ne ku saba da bala'i in ya zo to ku saba da yin hakuri a sa saboda in wata rana ya zo za a rage muku bala'in azaba domin duk bala'in da ya samu mutum a duniya ko da kuna da wani laifi Allah zai iya gafartawa ko kuma ya rage muku girman azabar da za a yi muku shine ce wa yakhfa alaikum ta'ammulul mashaq mashaqqat kuma wannan zai sauƙaƙe muku ɗaukar nauyi da bala'i da kuma wahalhalu da za ku ɗauka addini ma'ana dai duk bala'i tirenin ne ga zuciyar mutum kada ya ɗauke shi kiyayya sai daga Allah Allah baya kin bawansa ya ɗora shi a cikin bala'i haka kawai daga cikin hikimomin ko ɗaya ko biyu bari mu faɗa ba sai mun dawo kansu ba akwai hikima sosai daga bala'i duk bala'i da ka gan shi Allah ya maka bala'i to akwai hikima daga ciki akwai tsarkin zuciya da Allah ke so ka samu da fito da ubudiyarka ka zama bawa na hakika akwai kuma kallon ƙaharin rububiyya akan zillin ubudiyya ma'ana rububiya ta rinjaye ubudiyya duk wannan yana dan a nuna maka cewa kai fa bawa ne ba kai ne komai ba Allah shine komai to duk ka fahimci cewa musifa tana zuwa maka idan ka samu wannan karatun sannan kuma dan ka samu a faɗakar da wanda duk aka jarrabe shi din daga gafala cewa tuna zunubinsa ne yasa aka yi masa wannan sannan kuma abu na gaba zai sa ka rika tausayin wanda aka jarraba tunda an jarrabe ka ka dana irin abin da ake ji to ran da kaga wani a cikin jaraba kai ma zaka samu ne tausayi dangane da shi duk wani yana da cikin hikimomi malam ibnu qayyim yana cewa duk wani jin daɗi da ka gani na duniya to yana da kishiyarsa yana da wani bala'i da yake haifarwa dukkan bala'i kai na duniya da kaga ana samu to baya fita daga sakamakon jin daɗin duniya ne menene jin daɗin duniya yace abubuwa ne guda biyar duk wani abu da ake so a samu a duniya al'aklu wa shurbu wa nikahu wa libasu wa ri'asatu da ci da sha ko da kuma aure ma'ana saduwar iyali da kuma tufafi da kuma shugabanci ya ce waɗannan su ne mafi girman jin daɗin ɗan adam duk abin da yake nema a rayuwarsa galibi don waɗannan abubuwan ne lalla ka sa malbas ka sanya su abun hawa duk a ciki ko da maskan da in ka sa nikahi ka sa magana gida duk a ciki kamar da muke cewa ma ma ma guda nawa ne da mata da mota da menene da makwanci yawwa eh to duk mafi yawan daɗin duniya in ka kalle shi zaka ga bala'in duniya gaba ɗaya ya tattara akan waɗannan kuma abun abun da zai haifu na tashin hankali galibi a sababin waɗannan a neman abinci ne a neman abin sha a neman tufa a maganar mata a maganar shugabanci da kayan da zaka sa a jikinka duk bala'i mafi yawa za ga ana yaki tsakanin ƙasa da ƙasa akan mai tattalin arziki ko ba za a ci kaza za a ci kaza ko shugabanci wace ƙasa ce za ta mallake wuri kaza duk akan maganar shugabanci haka nan kuma a tsakaninmu nan maganar siyasa ya jawo tashin hankali maganar wannan maganar wannan wannan ya sace wannan abunsa me yasa ce maka shi yasa ka damu kudinka kudinka na me na sayan abinci na sayan abin sha na sawa na kayan sawa duk abun baya fita daga waɗannan abubuwa don haka ko me ya same ka akan wannan ibtila'i ne wanda in kai haƙuri da shi a duniya to za ka samu mafi cikarsa a lada shine a lahira al-ma'akal shi yasa aka ce al-kamalat dukkan kamal al-kamalatul insaniya ita kuma la tunanu illa bil alami duk wani abu da yake kamala ne a ɗan adam to ba a samunsa sai an sha wuya kun yarda da wannan duk abin da yake kamala ne ba abin da yake akwai na ƙasu ba duk abin da yake kamala ne to ba a samun sa sai an sha wuya me ma'ana kamala abin da yake alheri ne cika ce kammala ce ta ɗan adam kamar ilimi ilimi kamala ce ko na ƙasa kamala ce ana samun sa da daɗi babu kamar shaja'a gwarzantaka a ce kayi ƙarfin da zaka iya jihadi ba sai ka sha training ba shi ma sai ka sha uwa haka nan abin da ya shafi alhilm az-zuhud gudun duniya shi ma sai ka sha uwa ka rabu da duniya haka nan abin da ya shafi iffa kame kai kame kai daga zina saurayi ya dage ya hakuri bai aure ba ya ci gaba da shan wahala gashi sha'awa na damunsa amma ya daure ya ji tsoron Allah ya kaushe duk wannan wahala ce dan ya samu kamala ya zama mutum in ko ya tuntuɓe ya santsi ya kwashe shi ya faɗa cikin masu zina yana cikin masu kamala ko yana cikin lalatattu ba za ka samu kamala ba ashe sai ka sha wahala yawwa to da haka dai da alhilmu da muru'a da mutunci da haƙuri da juriya duk ba a samun su sai an sha wahala haka waɗannan darussa suna cikin abin da ya kamata mutum ya kalla kada ya rika sukan bala'in da ya same shi ba a ce ka yadda ka zauna cikin kaskanci ba tashi kai kokarin yaye bala'i gwargwadon irin karfin da dan adam Allah yake bashi amma kuma ka yarda cewa Allah ne ya sa ma wannan dan ya jarrabe ka da ka ka rika hakuri kana koma zuwa ga Allah kuma ka bincika zunubanka la Allah sababin daga wurin ka ne sai ka tuba sai Allah ya yafe maka mu tsaya nan saboda lokaci ya riga ya kure baki daya insha Allah ta'ala sai mu tashi kan aya da muka karanta ba mu karanta ma'ana muka yi magana tafsirin ta jumlatan amma ba mu karanta magana sa'adi akan ta ba Allah madauke kai mu gobe wa sallallahu sallama wa baraka ala nabina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك